Hanyar Adalci Darasi na talatin da tara Dokoki ke tattu. Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kanshi ya kafa, haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Domin darussa uku yanzu muna ganin Allah ya magana da Isra'ilawa daga bisa dutsen Sinai, daga tsakiyar wuta, da tsawa, da walƙiya, ya ba su dokokinsa goma masu tsarki, kuma mun ga umarnin Allah ga jama'ar Isra'ila su gina bagadi a gindin Sinai, su yanka bisashe marasa aibi haɗayu. Saboda mai Allah ya umarta haɗayun bisashen nan? Allah ya yi umarnin nan domin shi mai adalci ne, kuma dokarsa mai tsarki ce, duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karya ɗaya, to ya karya dukansu kenan. duk wanda ya karya dokar Allah ya yi zunubi, ladan zunubi kuma mutuwa ne, bisa ga Yakub Sura biyu aya goma, Yohanna ta fari Sura uku aya hudu, Roma Sura shida aya ashirin da uku. Tun da shike, Isra'ila ba su iya su kiyaye dukan dokokin Allah ba, ya kamata su miƙa haɗayu marasa lahani ga Allah. dabba mara laifi za ta mutu maimakon mutum mai laifi, dabba za ta ba da ranta domin mai zunubi ya ci nasa, ta hanyar nan Allah ya tabbata mana da adalcinsa, kuma ba shi yiwuwa ya ƙyale ko ya yafe zunubi ta dalilin ƙoƙarin mutum ba, hanyar da Allah ya yarda ita da kuma ita kaɗai, wato zai gafarta zunubi idan an zubar da jinin haɗaya cikakkiya. Yau, kan maganar darasinmu ita ce, Dokoki ke tattu. A wurin da muke cikin labarin Musa da kabilun Isra'ila, suna cikin zango a gaban dutsen Sinai cikin hamada, bari mu koma ga karatun attaura, mu ga abin da ya faru bayan da Allah ya ba su dokoki goma. Muna cikin littafin fitowa, Sura ashirin da hudu, littafi ya ce, Ubangiji ya ce wa Musa, Ka hawo zuwa wurina a bisa dutsen, ka zauna har in baka allunan dutsi da ke da dokoki da farillan da na rubuta don a koya musu. Sai Musa ya tashi, shi da baransa Joshua, suka tafi suka hau dutsen Allah. ya ce wa dattawan, Ku dakata a nan har mu komo wurinku, Haruna da Hur suna tare da ku, in wani yana da wata damuwa sai ya je wurinsu. Da hawan Musa bisa dutsen, girgije ya rufe kan dutsen, ɗaukakar Ubangiji kuma ta zauna bisa dutsen Sinai, girgijen ya lullaɓe dutsen har kwana shidda, a rana ta bakwai kuwa Ubangiji ya kira Musa daga cikin girgijen. Isra'ilawa suka ga ɗaukakar Ubangiji kamar wuta mai cinyewa a bisa ƙwanƙolin dutsen, sai Musa ya shiga girgijen, ya hau bisa dutsen, ya zauna a kan dutsen yini arba'in da dare arba'in. Bari mu dakata a nan, nazari mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ji abin da Allah ya faɗa wa Musa cikin kwanakin nan arba'in, amma yau za mu dubi abin da ya faru wurin Isra'ilawa cikin zango a gindin dutsen, suna jiran komawar Musa, dukanmu mun sani wurin ’yan Adam yin hankuri muna jiran Allah ba abu mai sauƙi ba ne, ya fi sauƙi mu fidda rai, mu mance maganar Allah, mu tafi abinmu, saboda haka abin da za mu karanta game da su Isra'ilawa yanzu yana da muhimmanci mu da muhimmanci ƙwarai, Allah yana son ya yi mana gargaɗi ta wurin labarin nan mai gigitawa. Ga karatu a Sura ta talatin da biyu Da mutane suka ga Musa ya yi jinkirin sabkowa daga dutsen, sai suka taru wurin Haruna, suka ce masa, Tashi, ka yi mana Allahn da zai shugabance mu, gama ba mu san abin da ya faru da Musa ɗin, wanda ya fishe mu daga ƙasar Masar ba. Haruna ya ce musu, Ku tuttuɓe zobban zinariya waɗanda ke kunnuwan matanku da na ’ya'yanku maza da mata, ku kawo mani, sai jama'a duka suka tuttuɓe zobban zinariya da ke a kunnuwansu, suka kawo wa Haruna, ya karɓi zabban a hannunsu, sai ya narkar da su, ya sassaƙa shi da zago, ya sifanta ɗan maraƙi, da jama'a suka gani sai suka ce, Allahnku kenan, ya Isra'ila, wanda ya fishe ku daga Masar. Ko kun ga abin da Isra'ilawa sun yi kwanaki kaɗan bayan da suka ce dukan abin da Ubangiji ya faɗa, za mu aikata, gashi muna gani sun karya doka ta fari da ta biyu waɗanda Allah ya ba su bisa dutsen Sinai, ɗazu-ɗazun nan, Allah ya ce musu, ɗaya, kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, biyu, kada ka yi wa kanka wani gunki, amma mai Isra'ila sun yi, sun juya ma Allah bayansu, sun yi ma kansu wani gunki, kamanin ɗan maraƙi, irin da suka taɓa gani a gumakan Masar. Me yasa Isra'ilawa da sauri sun juya ma Allah da maganarsa baya? Dalili shi ne sun yi marmarin wani Allahn da za su iya taɓa su gani, sun zama kwatancin mutanen zamanin nan, waɗanda suka zaɓa su ƙyale maganar Allah domin su bi mutane da al'adunsu, bin mutum wanda ido ke ganinsa, ya fi min Allah wanda ba a ganinsa, sauƙi. Shi ya sa ’yan Adam da yawa sun maye tunanin mutane marasa tushen gaskiya a gurbin magana mai gaskiya ta Allah. Yanzu bari mu ga abin da ya faru bayan da Isra'ila suka yi ma kansu ɗan maraƙin zinariya, littafi ya ce, bisa ga fitowa Sura ta talatin da biyu. Sa'ad da Haruna ya gani, ya gina bagadi a gaban sifar maraƙin, ya yi shela, ya ce, Gobe akwai idi ga Ubangiji, gari da sassafe suka tashi, suka miƙa had'ayu na ƙonawa da na salama, jama'ar kuma suka zauna su ci su sha, suka kuma tashi suna rawa. Kun ji abin da Haruna ya yi? Littattafai sun gaya mana ya gina bagadi a gaban sifar maraƙin, ya yi shela, ya ce, Gobe akwai iri ga Ubangiji, ko gaskiya ce, ko zai yi ne Isra'ila su yi ma Ubangiji sujada ta hanyar nan? Sam, ba shi yiwa. Mun sani Allah ba ya da magana cikin taron sujada wadda suka shirya, yanzu ba kawai doka ta farko da ta biyu sun karye ba, amma kuma doka ta uku wadda ta ce, Kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza. Kalmomin Allah, Allah, Ubangiji Allah, Allah, suna bakinsu, amma zukatansu sun yi nisa da shi, sujadarsu a banza take, kalmominsu game da Allah na wofi ne, addu'o'insu ba kawai rustunawa a banza ba ne, amma kuma suna sa Allah ya husata. Bari mu kai ƙarshen labari, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Sauka, gama jama'arka da ka fito da su daga Masar sun ƙazantar da kansu, sun yi saurin kaucewa daga hanyar da na umarce su, sun yi wa kansu ɗan maraƙi na zubi, sun yi masa sujada, sun miƙa masa haɗaya, sun kuma ce, Ya Isra'ila, wannan shi ne Allahn da ya fi sheka daga ƙasar Masar, ya kuma cewa Musa, Na ga jama'an nan suna da taurin kai, yanzu dai ka bar ni kawai fushina ya ƙuna a kansu in canye su, amma kai zan maishe ka babbar al'umma. Amma Musa ya roƙi Ubangiji Allahnsa ya ce, Ya Ubangiji na, Me ya sa ka husata da mutanenka, waɗanda ka fishe su da ƙarfin ikonka mai girma daga ƙasar Masar? Don me za ka sa Masarawa su ce, Ai, don ƙetace ya fitar da su don ya kashe su cikin duwatsu, ya shafe su sarai daga duniya? Ka janye zafin fushinka, kada kuma ka jawo wa jama'arka masifa, ka tuna da bayinka. Ibrahim da Ishaku da Yakub, waɗanda kai da kanka ka rantse masu kace, zan riɓanɓanya zuriyarku kamar taurarin sama, in komo da ku wannan ƙasa Kana'ana, duka da na alkawarta zan bayar ga zuriyarku, za su gaje ta har abada. Ubangiji kuwa ya huce, ya janye niyyarsa, ta jawo masifa a kan jama'arsa. Musa ya sauko daga kan dutsen da allunan dutsen nan biyu na shaida a hannunsa, allunan rubutattu ne ciki da baya, allunan kuwa aikin Allah ne, rubutun kuma na Allah ne da ya zana a kan allunan. A sa'ad da Joshua ya ji hayaniyar jama'a sai ya ce wa Musa, Akwai hargowar yaƙi a zangon, Musa kuwa ya ce, Ai, wannan ba hargowar nasara ba ce, ba kuma ta waɗanda yaƙi ya ci ba ce, amma hayaniyar waƙa nake ji. Yana kusa ta zango sai ya ga sifar ɗan maraƙi, mutane na ta rawa, Musa kuwa ya harzuƙa, ya watsar da allunan da ke hannunsa a gindin dutsen suka farfashe, ya ɗauki sifar ɗan maraƙin da suka yi ya ƙone ta, ya niƙe, ta zama gari, ya barbaɗa a ruwa. ya sa Isra'ila su sha. Musa ya ce wa Haruna, Mi waɗannan mutane suka yi maka da ka jawo musu babban zunubi, Haruna ko ya amsa ya ce, Ya shugabana, kada ka ji haushina, ka san jama'an nan sarai da irin halinsu na son aikata mugunta, sun ce mani, Yi mana allon da zai shugabance mu gama Musa mutumin da ya fito da mu daga Masar, ba mu san abin da ya same shi ba, ni kuwa sai na ce musu, bari duk wanda ke da zinariya tuɓe, waɗanda ke da ita suka tuɓe suka kawo mani, ni kuwa na zuba su cikin wuta, daga nan wannan maraƙi ya fito. Musa ya ga jama'ar sun sangarce, domin Haruna ya sa su sangarce. ya bar su su bauta gunki, har suka zama abin kunya a gaban magabtansu. Musa ya tsaya a ƙofar zango ya ce, Duk wanda ke wajen Ubangiji ya zo wurina, sai lauyawa suka tattaru a wurinsa, ya ce musu, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Kowane mutum ya rataye takobinsa, ya kai ya kawo daga ƙofar zuwa ƙofa, cikin zango duka, kowa ya kashe ɗan'uwansa, kowa ya kashe zumunsa, kowa ya kashe maƙwabcinsa. Lauyawa kuwa suka yi yadda Musa ya faɗa, a ranar nan aka kashe mutum wajen dubu uku, sai Ubangiji ya aika wa mutanen da annoba, saboda ɗan maraƙin da suka sa Haruna ya yi musu. Bayan wannan Ubangiji ya umarci Musa ya shirya allunan dutse biyu a maimakon waɗanda ya fashe, bisa gare su Allah ya sake rubuta dokoki waɗanda Isra'ila sun riga sun karye. Isra'ila ta yi zunubi ƙwarai da gaskiya, sun keta doka mai tsarki wadda Allah ya ba su, an sake ganin mugunyar zuciyar mutum, duk da yawan taimako da Ubangiji ya ma jama'a Isra'ila mun ga saurin kaucewarsu daga hanyar adalci wadda Allah ya kafa, sun zaɓa su bi wata hanya, sun ƙaga ma kansu wani addini, sun zaɓi hanyar ayyuka hannuwansu, sun juya bayansu ga hanyar da Allah ya kafa, suna murna cikin addinin da sun zaɓa ma kansu. Sunan Allah yana bisa leɓunansu, amma zukatansu sun yi nisa da shi, shi yasa sun ƙera ɗan maraƙi suna jin daɗi a kan abin da hannuwansu suka yi, sun juya bayansu ga Allahn gaskiya mai rai. Me Allah yake so ya koya mana taurin labarin nan mai gigitarwa? Allah yana son mu yi tunani a kan wurin da muke cikin hulɗanmu tare da shi, wataƙila waɗansu na tunani cewa, Ni ba kamar su Isra'ila nake ba, ban taɓa juya ma Allah baya ba, ban taɓa rusuna gaban wani gunki ba, ku masu tunanin nan, ko kun tabbata ba ku taɓa yi ma gunki sujada ba, yalla ba ka sa a ƙera maka gunki ba, duk da haka ma'anar gunki ba ta tsaya da sifofin da ake ƙera ana durƙusa a gabansu ba. gunki ya iya zama kowane abin da ya raba tsakaninmu da Allah, gunki ya iya zama kuɗi ko tufafi ko jama'i ko wasan balo ko tele ko ɗaga kai ko wani mutum irinka ko al'adun kakaninka. waɗansu suna dafe magumakansu da layinsu da abin tsafinsu, waɗansu kuma farillan addininsu sun zama gumaka a gare su, suna ba addu'a da azumi girma fiye da sauraron maganar Allah, duk kowane abin da ya ɗauki matsayin Allah da gaskiyarsa gunki ne. Wane ne Allahnka, wane ne da gaskiya kake bautawa, ko Ubangiji Allah ne, ko wani gunki, ko sunan Allah yana bakinka kawai, ko sunansa yana cikin zuciyarka? Akwai abin da ya raba tsakanin masu bauta ma Allah cikin gaskiya da masu bauta magumaka, wato maganar Allah ce, yaya ka ɗauki ainihin maganar Allah, ko ka san maganar da Allah ya faɗa, ko ka gazganta da ita, ko kana ƙaunarta da dukan zuciyarka, ko kuwa kana kamar su Isra'ila waɗanda Allah ya ce da su, waɗannan mutane suna ba ni girma da bakinsu ne kawai, amma zukatansu sun nesa da ni, a banza suke mani sujada, suna koyar da dokokin mutane, wai maganar Allah ne? Bisa ga Matiyu Sura sha biyar aya takwas da tara. Kaifa, kefa, ga wane ne da gaskiya kake yin sujada, ko ga Ubangiji Allah wanda ya ba Musa dokarsa mai adalci, ko ka gazganta maganarsa, ko kuwa ka sa zuciya ga hanyar ayyukan addini yadda Isra'ila suka yi, ko menene abin da kake yi, littattafai suna cewa, Waɗannan abubuwan da suka faru da su, wato Isra'ilawa, misali ne, an kuma rubuta ne don a yi mana gargaɗi, saboda haka, ku da nake ƙauna, ku gujewa bautar gumaka. Ina magana da ku akan ku masu hankali ne, Korintiyawa ta fari Sura goma aya sha ɗaya da aya ta goma sha hudu da aya ta goma sha biyar. Amma masu tsoro, da masu cin amana, da masu aikin ƙyama, da masu sihiri, da masu bautar gumaka, duk rabonsu yana cikin wannan tafkin wuta mai ƙuna da farin wuta. Ruya Sura ta ashirin da ɗaya aya takwas Idan mutane suka shaida abubuwan da suka gani, mukan yarda da abin da suka ce, to, shaidar Allah ta fi shaidar mutane ƙarfi, kuma shi ne ya shaidi waɗannan abubuwa a kan mai fansa wanda ya zo duniya, ya kuma ba mu ganewa domin mu san shi wanda yake na gaskiya. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina gaya muku, ku lura da kanku don kada ku bi gumaka. Yohana ta fari Sura biyar, aya tara da aya ta ashirin da ashirin da ɗaya. Na gode don sauraro, darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu dibi shirin da Allah ya yi wanda ba a saba yin irinsa ba, yadda zai zauna a tsakiyar Isra'ilawa masu zunubi ba tare da ya ƙaryata tsarkinsa ba. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunawa da babban galgaɗin nan daga maganarsa, kada ku bi gumaka, Allah ya taimake mu, amin.